daidai da takwas ga watan disamba shekarar miladiya ta shida, wannan shine majalisi na goma sha bakwai daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin muktasar al'ulu lil'ali al wanda malam muhammad nasir al al'albani ya rairaye shi daga asalin littafin al'ulu na imamu shamsuddin zani Allah ya gafata musu gaba da su littafin al'ulu da shi da muktasar nasa suna karantar da mu ne aqidar musulunci dangane da tabbatar da cewa Allah ubangiji madaukaki ya daukaka akan halittu gaba ɗayansu ta hanyar kawo ayoyin alkur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masu inganci da fassarar da malaman magabata daga cikin sahabbai da tabi'ai da sauran limaman musulunci suke wannan hadisai za mu tashi a inda malam yake cewa a lambar shafi na ɗari da goma sha hudu a lambar ta'aliki na tama na tasa'in da na hamsin da tara inda ya ce lam kif ala qawlihi fi hadha alhadithi fauka ha arshin rahman ma'ana yana mana ta'aliki ne akan hadisin da muka ji a ƙarshen karatun da ya gabata hadisin ainihin rubayyu bintun nadri wadda ta ba da labarin cewa ta zo da ɗanta ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan batun mutuwar ɗanta da ya marasu a yakin badar mai suna alhari ibn surafa cewa ta ji idan ya mutu ya samu aljanna to sai ta yi haƙuri ta nemi ladan haƙurinta a wajen Allah idan kuwa bai samu wannan abun ba to ta dinga kokari iyayen ta wajen yi masa addu'a don Allah ya mishi gafara sai manzo Allah ya ce mata ai danta Haritha ya samu aljanna ta Firdaus al'ala wanda wannan aljanna ita ce marfin saman aljannoni gaba daya ita ce aljanna ta tsaka tsaki ita ce aljanna mafi falala ga ƙarshen wannan riwaya sai ya ƙara da cewa ya'ani fauqaha arshur rahmani azza wa jalla yana nufin a saman wannan firdausin kuma burbushinta shine al'arshin Allah Ubangiji madaukakin sarki to anan ne ya saka lamba ta hamsin da tara da ƙaramin harafi wacce ke ishara zuwa ga ta'aliki da shi albani yake a wajen sai ya ce lam akif ala qawlihi fi hadha al-hadith fawqa arshir rahmani fi ma ladayya min al-masadir malam albani ya ce ni dai a cikin gaba ɗayan littafan da suke hannuna ban ga wata riwaya da ta zo da cewa fauqaha arshin rahmani ba au fi ma raja'atu ilai al'an hakanan kuma ban ga wannan riwaya a cikin littafan da na duba a yanzu ba wal musannifu awradahu fil asli min hadith rawhin ibn abbada حدثنا ابن Abi, aruba an an an ya ce shi mai littafin alimamu zahabi kenan ko ya kawo shi a cikin asalin littafin ta wannan isnadi na rau dan ubada daga ibn abi aruba daga qatada daga anas walam yu'izz walam yu'izzuhu li ahadi bai danganta shi ga kowa ba min al musannifina daga cikin masu littafai kama fi galibi adati kama yadda a mafi yawan lokuta in ya kawo hadisai ko da ya kawo su da isnadin kan shi ne to a karke kan ce rawahu fulanun ko akhrajahu fulan sai malam yace wa kad akhrajahu tirmidhi al-imam tirmidhi ya fitar da wannan riwaya a mujallad na biyu shafi na 201 min hadal wajhi ta wannan fuska ta wannan isnadi kenan ila qawlihi har zuwa fadin shi da yace wa afdaluha ai ah, al-firdaus rabwatul janna wa awsatuha wa afdaluha dunan ziyadati banda wannan ƙarin wa qala sai tirmidhi ce hadithun hasanun sahihun wannan hadisi kyakkyawa ne kuma ingantacce wa kadhalika akhrajahu ahmad hakanan al-imamu ahmad ya fitar da wannan riwaya a cikin mujallad na uku shafi na 260 min tariqi shayban an qatadata bihi illa annahu ja'ala al-jumlata al-akhira minhu mudraja fil hadith faqala ta hanyar wannan isnadi daga shaibaru daga katada sai dai wannan jumla ta ƙarshe cewa fauka a arshin rahman azza wa jalla ya ba da bayani akan cewa wannan jumla ce mudraja an saƙa ta ne a cikin hadisi ma'ana magana wani mai riwaya ne da ya ƙoƙarin fassara ko sharhi amma da wasu suka ba da labari sai ba su bayyana hakan ba sai ya zama ta cakuɗe da asalin matanin hadisin shi ake ce ma mudrajin don haka sai al-imamu ahmad ya ce qala katada da kanshi ya ce wal firdausu rabwatul janna ita firdausi ita ce rufin aljanna kenan tun daga kan wal firdausu to magana ce ta wani mai riwaya kenan a yadda ya zo a wannan riwaya ta imamu ahmad ya ce wa ausatuha wa afdaluha wa min hadha alwajhi akhrajahu al-bukhari fil jihad ta wannan fuska ma ila yau al-imam al-bukhari abu abdullah ya fitar da wannan riwaya a cikin kitabun jihadi na sahih ɗinsa kenan a mujallar na biyu shafi na ɗari biyu da hudu lakin na hula miyar yadkur ziyaratul mudrada sai dai shi gaba ɗaya ma bai ambaci wannan ƙari ba wala annaha min qawli qatada ballantana ma ya ambaci cewa magana qatada ce wata ba abu abban qala haddathana qatadatu bihi abban ya rako wancan mai riwaya akan riwaya shine shaiban. shi ma ya ce daga katada bihi ya faɗi irin wannan riwaya akhrajahu ahmad imam ahmad ya fitar da wannan ma a mujallad na uku shafi na 283 wa tabi'ahu humaydun qala samitu anas shi kuma katada humaydun tawil ya biyo shi akan wannan riwaya ya ce sami'tu anasan naji anas na faɗan ya ƙulu yana cewa fa zakarahu sai ya ambaci wannan riwaya akhrajahu ahmadu Ahmad ya fitar da wannan a cikin mujallar na uku wal Bukhari da Bukhari a cikin Maghazi mujallar na uku shafi na hamsin 59 wal Riqab da kitabun Riqab a cikin mujallar na hudu shafi na 241 wa tabahu Thabit al-Bunani an Anas shi ma an shi ma wato Humaidu ya samu rakiyar wani ɗaliban Anas din mai suna Thabit al-Bunani an Anas bil lafz akhari da ɗayan lafazin al-mazkur fil kitabi asalin wanda aka ambata a cikin littafin akhrajahu ahmad al-imam ahmad yafta da wannan haila da mujallal na uku shafi na 124 da 215 da 272 da kuma 282 qultu ni malam albani muhammad nasiruddin sai na ce fa kullu hadhihi turuqi laysa fiha ziyaratul mudrada kaga duk waɗannan hanyoyin da kaji babu wancan ƙarin na ya'ani fawqaha arshur rahmani azza wa jalla duka babu wala ziyaratul ula aslan sannan babu wannan ƙarin na farko ma gaba ɗaya na wal firdaus rabwatun fa akhsha an takuna wahman min al muallif rahimahullahu ta'ala sai albani yace ina tsoron kai ya zama kuskure ne wannan rakkalluwa ce ta faru ga malam zahabi Allah ya gafarta mishi wa inna ma hiya fi akhir hadith abi hurairata al mutaqaddim al mutaqaddim raqam ar ashara sai dai wannan ya zo a ƙarshen hadisin abu huraira wanda ya gabata can baya akan lamba ta sha hudu wa huwa fi sahiha ni albani na yi takhrijin sa a cikin sisirar sahiha lamba ta ɗari tara da sha takwas. sun mata bayyana annaha ziyaratu min al-musannif daga baya sai na gano ashe ƙarin na shi mai littafin ne ba hadisi ba ne. ala Sabilin sharhi kamar yana so ya sharhi ne wal bayani ya fito da abu fili bi kaulihi saboda cewa da yi ya'ani shi sa kaga ya sa dan a cikin wani kausi mai kwana yana cewa babu ita a wata riwaya dan in ka cire ta sai zama kaman duka hadisi ne cewa wa afdaluha wa fawqaha arshur rahman to sai ya samu ya'ani din nan a wani kofin hannu sai ya ƙara da shine ya iya gane cewa wannan ya'ani da tana bayyana cewa abin da ke bayanta maganganun al zahabi ne ba hadisi ba ne. ina fata mun gane wannan fa arada al-ishkalu sai ce lakin sakata min at-tabi'i lafzatu ya'ni sai dai a wajen buga littafin ne kalmar ya'ani ta fadi fa arada al-ishkalu thumma lamma istadraktuha min al-makhtuta zala walhamdulillah cire ta da aka yi wannan ya'ani. sai wannan shakka ta bujuru yanzu kuma da aka samu ta aka maida ita daga cikin rubutun hannu sai wannan shakka ta ƙara kawa Allah ubangiji muke wa godiya ya ji malam bayan da ya gama wannan tafsiri sai ya ce lamba ta saba'in 75 hadithun an jabirin marfu'an ga wani hadisi daga Jabir ɗan Abdullahi Allah ya ƙara masa yadda shi da mahaifinsa marfu'an Jabiru ya ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ce uzina li an uhaddisa an malikin uh, an malakin min hamalatul arsh an bani izin. Allah na ubangiji ya bani dama na ba ku bayani akan wani mala'ika daga cikin mala'ikun da ke ɗauke da al'arshin Allah ma bayyana shahmati uzunihi ila atikihi masiratu sab'a mi'ati sana tsakanin fatan kunnensa zuwa kan dokin wuyansa zuwa sa, abin da ke tsakankanin dokin sa, makwantar kafaɗa da fatar kunne nisan da ke tsakankanin wajen kamar nisan tafiyar shekara ɗari bakwai isnaduhu sahihun isnadin wannan hadisi ingantacce ne jama'a wannan sa daga cikin hadisai na gaibu wanda matsayinka na musulmi kawai sai kai imani kar ka ce za ka sa hankalinka hankalinka ba zai riska wannan abu akwai abubuwa da dama a cikin wannan rayuwar ma da muke yi hankalinka bai iya riskar su kwakwalwarka ba ta iya kamo su ganinka bai iya riskar su tunaninka bai iya riskar abin da ke faruwa yanzu tunaninka zai iya riskar me ke faruwa idan aka shuka gero ko dawa ya fito ba ka yi da suka wannan ba hatta masana crop protection da waye da waye suna bayanin iya zahirin abin da suke gani sani ka bai sai riskan maka da ya Allah yake halittar kwaya halittar dan adam ta ta accumulating har ya zama mutum da ya yake girma dukkanin mu na aibi mu yan kanana waye isa ya bayanin yadda aka yi girma wani ne isa ya bayanin yadda aka ƴaƴan shi kanana suka girma ka kwana a zaune kana kallon su ka wuni karka sassare za ka san da suke karuwa ba za ka taɓa gani ba amma kuma gashi ana ganin suna karuwa kayan na musu kara me yasa ba tsare ta wannan ba abin da kake gani ne kuma gano wannan kin zama so ya kamata mu dinga zama masu hankali irin masu tsare ta wannan mu'tazila ne suke tsare ta irin wannan na nasoshin suke tsare hadisa tsare ta hadisan da suka zo da magana akan aljanu da magana akan lahira da makamantansu sai ai tun da su bai riska ba ƙarya ne to in dai mu je karanta wannan ya ce wai ka'ida shine sai abin da hankalin shi ya riska sannan zai gargata ko to eh, imma dai ya kare a zama mahaukaci ko kuma ya kare ta komai na farko dai tukunna da wani hankalin da hankali kowa irin nashi daban hankali ba da uniformity ba iri ɗaya bane sannan zurfin hankalin mutum yana da alaƙa da zurfin basirarsa daɗewarsa a rayuwa experience ɗinsa gogewarsa a rayuwa ta jirba da irin ilimin da ya koya kai har ma yana da alaka da taurin ransa ko sa za ka yi ganin mutum ɗan shekara hamsin amma saboda bai goge a rayuwa ba tunanin shi da hankalin shi hala sai a samu ɗan ƙasa da shekarun ya fi shi tunani guda nawa ma kamar yanzu mutane suke rayuwa a ƙauye daɗe wasu a duniya don sun daɗe ba sa iya fahimta irin abin da ya birni suke fahimta yara da ke zuwa makarantu irin na zamani da suke da kayan aiki kala daban-daban basirar su da hangen nesan su tana iya fita iyayensu da suka fi su to da haka da hankalin wa za a auna kira da nawa za a auna kaga hankalin da nawa ne za a auna da nawa da suke katun boko a na bokon da nawa na irin jami'a irin wani digiri ko ko da na mutane da suka rade a duniya suka rade a duniya a wani zamani a wani shekaru don ko da ka rade a duniya na shekara saba'in ba dole hankalinka ya ɗaya da wanda za a haifa da shekara saba'in sannan ya shekara saba'in a duniya ba ma'ana in the next 140 years someone that will be 70 years old da irin ka kai yanzu 70 years old ba irin kudai ba saboda a lokacin za a samu abubuwan za su yi shefin rayuwa ba irin yanzu ba duk da muke gani yanzu ana takama an ci gaba akwai waya salula akwai hanyoyin sadarwa masu ban sha'awa akwai digital cameras akwai makaman kare dangi akwai harkokin sufuri na yanzu yanzu a je a dawo nan gaba nan da shekara hamsin ɗari da makamancinsu abinda mutanen da za su rayu a lokacin za su yi amfani da shi za su dinga ganin wannan na zamanin mu ƙauyenci kan ka raba ɗaya biyu kamar yadda muke ganin tatitiri ta yanzu ƙauyenci ce galibin mu da aka ce ta ba mu da arziki ba mu je ta shekara sha biyar baya amma muna ganin yanzu ƙauyenci ce nokia tatitiri ta mai jikin karfan nan ko yawwa ana ganin yanzu multimedia method da ake yi da ƙawanci yanzu ina infrared amma ba a yi ma waya masu infrared ina disk floppy disk da ake sa kwamfuta da ina yake da ba a yi shi duk yanzu waɗannan muna ganin su ƙawanci to 20 years or so ƴaƴanmu da jikokinmu za su ga irin wannan wayoyin da ake ce ma android da an ce android da ya kawai za su dinga to ya android sai zama abun ƙawanci za a samu technology da ya fi shi da an ce blackberry da sai kaji abun mutanen da kamar yadda aka ce computer linux aka ce ms dos mutane da suka saba amfani da microsoft windows 10 windows 12 windows wane ne suna ganin waɗancan ƙauyenci ku wani kuma aka ce yanzu mota da an ce bitin da ƙauyenci ka ji motar da da kuma sai yan boko suke hawa sai a ce ladan boko ce ma yanzu ana maganar motoci masu numfashi ciki ciki kana iya jikin sa ga kunna su ba motoci masu cruise wanda za su yi gudu iya yadda ake so ba za su wuce ba motoci masu abn motoci waɗanda kana riba basa sa waɗanda ba sa karo akwai wata da kwata-kwata ba ta karo ba ta hatsari akwai iya gap ɗin ta zo tsakaninta da wata dole ta tsaya to da nasara baya zuwa a mutu ko mun gani yanzu irin tiyatar da ake yi a asibitoci da ma da irin yadda likitoci suke sarrafa rayuwar mutane a kai ga ana canza mutane hannu ana canza musu koda ana canza musu kafa ana canza musu ido kai an ma canza wani kai din gurungun a america an yi wannan a south africa an yi duk da ana ganin ma ba za su yi ba ya aka kwalma su kai daukan waɗannan to bai kamata abinda mutane yan wanka suka ka iya yadda amma abinda Allah ka yake yayi sai ka kare wannan zindikanci ne da ba wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna da ku da abin da kuke yi duka Allah ya halice ku kuma wannan duk abin da mutane suke yi a cikin dan kaɗan suke na ilimin Allah kuma wasu jama'a ne illa qalila suke yi amma Allah da ya halitta sai ka ce baka yadda ba da yadda aka fara haka yake alama huwa alai mala'ika ne kwaya daya saboda girman zafi shi tsakanin ta da fatar kunnensa nisan kamar nisan tafiya ta shekara ɗari bakwai ka kama ya faɗin duka duniyar nan kenan gaba ɗaya qult mala albani yace wa huwa kama qala wannan abun cewa hadisin nan ya inganta to haka abun yake yadda malan na malan zahabi ya faɗa wa huwa akhrajahu abu Dawuda wa ghayruhu wa huwa mukharraj fi sahiha al-imam abu dawud shi da wasu malaman sun fitar da wannan hadisi kuma ni albani muhammad nasir din na yi takhrijinsa a cikin as-sahiha lamba ta 151 sai ce hadithu abi hurairata radiyallahu annabi sallallahu alaihi wasallam qala abu Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama manzon Allah yace yaminullahi mal'a la yaghiduha nafaqatul layli wan nahari ara'aytum ma anfaqa منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه وأرشه على الماء ويده الأخرى وبيده الأخرى القبض والميزان يخفض ويرفع متفق على ثبوته الله أكبر jama'a wannan hadisin sai ahlus sunna kada ke imani da shi duk wanda ba ahlus sunna ba ba salafi a aƙida ba to yana jin kaikayin irin waɗannan hadisi ba iya imani da su saboda ba zai iya sallama manzo Allah sallallahu alaihi yana da wasu emotion yana da wasu ka'idoji yana da wasu reservation da suke hana imani da wannan da irin wancan da ya gabata kaza abin da ya ce hannun Allah na dama mal'a cike yake da arziki la yaqibuha nafaqatul layli wal nahar ciyarwar da Allah yake na arzikin Allah da yake ciyar da duniyar nan da ƙwari da dabbobi da mutane da aljanu da mala'iku da dukkanin wani halitta na Allah Allah yana ciyar da su dare da rana ko Allah yana ba su numfashi Allah yana ba su rayuwa Allah yana ba su arziki Allah yana ba su hutu Allah yake ba da komai da mutane suke kama da shi dare da rana baya bacci la ta'khudhu sinatun wala nawm wannan hannun dama na Allah arzikin ciki baya raguwa saboda wannan ciyarwa ara'aytum ma anfaqa mundu khalaqa samawati wal ard manzo Allah yake ku kalla ku gani irin abinda Allah ubangiji ya ciyar tun bayan halittar sama da ƙasa Tunda aka yi duniya ake ruwan sama amma bai taba karewa ba, tunda aka yi duniya yake cin masara da dawa da gero da shinkafa da shanu da kaji da kwai da madara da mutane suna ci wannan nawo amma ba taba karewa ba taba karewa ba ba irin gidan waina ne da za a ce an zo an yi layi an jima ga za a ce babu ko kosai go? duk abin da mutane suka suka kera nasu sai ya kare ana cikin ba za a ce ai ba in walima aka je da kawai da kaga cewa ka auna yawan abincin ka auna yawan mutane kaga bare ka kaga sai ka daka wawa ba ka mutane suke ba duk a ba ta rigunan angwaye ko saboda ka san ba zai kawo ba amma arzikin Allah ba haka yake baya baya raguwa ko salgarati ruwa da iska da Allah yake barwa kalla da ma ku gani iska kawai da zaka shaka kana lissafa iska da kake shaka ko ka san tsadar iska ta oxygen yanzu misali in ka je shi baka lafiya kana bukatar oxygen a duk ranar za su sa maka oxygen wanda za ka yi numfashi da shi kana yi ne fa tsakanin mutuwa da rayuwa amma a duk rana sai ka bada akalla naira dubu uku sannan za su saka maka wannan su aka ba maka wannan roba kuma zai wuya ka rayu a ƙarshen rayuwa to kadara ce daga nan da aka haife ka zuwa yanzu kullum kana shi iska dubu iska na kasha a cikin iska Allah za ka iya biya daga nan da aka haife ka da shekara ashirin da yau sai kai kwambatar ɗinsu shekarun nan ka ce duka wannan shekarun mai da su ranaku ko zai zama 360 times 25 sai kuma ka ce times 3000 ina rasu kwana wani lissafi sai ka kuɗin da ake baka kenan misali inda ake da kake sha wannan ya wuce da ko to ka zo wani shi ya wuce da dukkan da sai an raba gida biyu kenan sai a san konon iska kawai da muke sha jama'a kuma ga ta nan kawai ka sha iya shanka ka busar da iya busawa ka ku kaddara inda Allah ya ba wani kamfani iko su dinga kai da katin iska yadda ake sai da katin waya wazariya ta ke. iska ce kau ga ta Allah ka numfasa iya san ranka sai ran da ajalin ka ya kare sannan ka gani su juruwa da take sha ji ainihin gani da kake jirgi duk waɗannan a cikin arzikin Allah ne ji ba mutum da mutane suke ci duk duniya kowa sai Allah ya bashi ba shi gaskiya da ke cewa bakin da Allah ya tsaga ba ya yana shi abin da yake sai dai ka rasa mara daɗi ko kuma ka dade baka ci ba amma za ka ci a cikin arzikin Allah zama za mamaki a ce almadiri da ke bara sai ya ci har ya zubar ya ishe shi sai ko almadiri an bashi ya koshi har ya zubar saboda goma Allah zai bashi jiba tsuntsu da manzo Allah yake cewa tsuntsaye da za ka iya tawakkali irin nasu da ka Allah ya kusa da ka irin nasu tsuntsu shi daga cikin halittu gaba ɗaya shi baya yin so baya ajiya in ya je ya ci iya abu ne kawai sai ya dawo gobe kuma ya fita cikin nema cikin falala Allah shi ba irin tururuwa ba ce sarkin ajiya mun gano wanda ke zama to duk wannan arzikin da Allah yake bayarwa ku duka har yanzu arzikin Allah bai kare ba ibnu taymiya yayi bayani dalla dalla da kan wannan hadisi a cikin majmu'ul fatawa Allah kuma a cikin a cikin ayat qur'ani yake cewa wa in min shay'in illa indana khaza'in walakin nunazziluhu bi kadar. kuma nunazzilu illa bi kadar. ko eh illa la bi qadar Allah ya ce komai da ka sani a duniyar nan da kake gani wa in min shay'in komai. Allah ya ce muna da taskashi khaza'in taskokinsa Allah yana da store store ma'ajiya warehouse da duk wani abu amma Allah baya tukar da shi sai da lissafi da in ya saukar da lissafi sai mutane su kafirci sai mutane su halaka sai mutane su ɗauɗauci. hatta da ruwan damuna da ake jiran shi in ya wuce kima sai ya lalata amfanin gona kuma gani zama komai a lissafi ke a wurin Allah ya ce wa fa innahu lam yanqus ma fi yamin wannan abin da Allah ke ciyarwa da dai bai taba rage abin da ke cikin mafi fi yamin abin da ke cikin hannun damar da na Allah ba wa arshuhu alal ba'i al'arshin Allah kuma yana fulfushin ruwa wa biyadihi al-ukhra a ɗayan hannun alqabd ruku wal mizan da ma'auni yakhfadu wa yarfa'u yukhfidu amin Allah yana dankwafar da wani wa yarfa'u Allah kuma ya daga mu ibn tamiya anan yace abinda yake nufi shine hannun daman Allah shine hannun falala da ihsani da haka arzikin yake kai shi ɗayan kuma shi kuma ne hannun adalci wanda da shi Allah yake yin abubuwan da adalci ba a ce ma hannun Allah ta da hadisi ya zo a cikin sahihu muslim da wannan lafazi amma malamai mu haƙiƙai sun tabbatar da wannan lafazi ne shari'i jama'a kanta littafin ta tsawiya abin abin nan takikin hamawiya na malam tuwaijin ya faɗi wannan magana da littafin sharhin ainihin kitabun tauhid na bukhari na malam gudaima a cikin mujalladin na farko ya tattauna akan wannan mas'ala da aka ji anan ya ce wa yadihi al-ukhra wa bi yadihi al-ukhra dayan hannun to hannu hannu kawai kar a ce ikon Allah irin yadda sa Imam Nawawi suke kuskuren fassara wannan surati Ibn Hajar da makamantansu Nawawi a cikin littafin Sharh Muslim al-Imam Ibn Hajar a cikin Fathul Bari da ainihin al-Imam Abu Abdullahi al-Qurtubi a cikin ainihin wato littafin shi mai suna al-mufhim lima ashkala min talhis muslim duka waɗannan malamai ne manyan malamai amma a sha'ira ne Allah ya gafarta musu suna ta'awilin sifat malamai suna ba su uzurori malamai suna neman Allah ya gafarta musu amma malamai suna tabbatar da cewa waɗannan fasarori da ke cikin gaban su ba daidai bane kuma ba za a bi su akai ba malaman musulunci musamman malaman kasar saudi arabia a wannan zamani sun yi aiki kwarai wajen yin gyare-gyare akan ire-iren waɗannan fatoyi da waɗannan maganganu daga cikin shine malam guleiman ya yi sharhin kitabun tauhid na ainihin sahih bukhari can karfi kenan saboda ya lura cewa duk masu sharhin ba su wa wannan kitabun tauhidi haƙƙinsa ba saboda aƙidar su ba irin ta bukhari ba ce game da ainihin asifat to don haka hannu kawai hannu ko mu a cikin rayuwar mu hannu kala daban-daban ne ba iri ɗaya bane kuma duk wanda aka faɗa wani wani ba irin shi ba baya zuwa cikin tunanin hannun mutum hannun agogo hannun jari hannun riga misali ko eh kafar mutum akwai kafa kafa a ce an yi taki kafa kaza kafa angulu kafa baya ce an ma wani kafa baya an sa wa wani hannu akwai sa hannu sigileta akwai sa hannu asiri daban-daban ne kwantakin zai gama ai wani an sa mai hannu ne akwai kuma sa hannu taimako wani ya gama gidan shi ina ya samu ce ai an sa mai hannu ne ma'ana yan wasan taimaka mai ina ya samu kuɗi ya ƙara wani sa mai hannu aka yi sa hannu ya duka amma akwai sa hannun taimako akwai sa hannu asiri akwai sa hannu sigileta duka a Hausa kuma dinda da aka faɗa ɗayan ba wanda yake musu ba washe cewa ba shi ake nufi zaka hannun Allah daban da hannun duk wata halitta kar ka buga misali kar ka ce iri kaza kuma kar ka ce ƙarya ne ka faɗa yadda annabi ya faɗa sahabbai suka faɗa qur'ani ya faɗa aka wuce wurin kawai ka tsaya iya ina fata mun gane wannan ashahid shine da yace wa arshu alal ma'i al shi yana sama ko saman ruwa wannan ruwa da aka ambata a can gaba malam ya ci gaba da cewa hadisu abi da yubligu bihin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ga wani hadisin na abu huraira wanda yake isar da shi shi abu hurairah zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza qada Allahu al-amra fi as-sama'i darabat al-mala'ikatu bi adnihatiha khad'anan liqawlihi ka annahu silsilatun ala bayan da muka gama jin wancan magana da ke fassara mana faɗin Allah cewa wallahu gudu wa yabsutu ko sai mu ji kuma wata magana da ke da alaka da wata aya ha ila yau faɗin Allah da yake cewa hatta idza fuzza an qulubi qalu ma za qala rabbukum qalu alhaq idan aka ainihin wato dawo da mala'iku suka dawo cikin hayyacin su da za a yi wata tsawa ne ko a bada wani umarni a sama sai gaba ɗaya su rikici shi ne sai Allah ya ce idan suka dawo cikin hayyacinsu sai su tambayi sauran mala'iku wanda suke aikin kawo wahayi da lissafe-lissafen da sauransu sai suke da su ma za kala rabu me Allah ubangijin ku ya ce kalin haq sai Allah ubangiji ya faɗi gaskiya ne dama duka maganar shi gaskiya ce wannan hadisi ya da alaƙa da waccan aya manzo Allah yace idza qadallahu al-amra dan Allah ya hukunta wani al'amari a cikin sama cikin sama'i darabatil mala'ikatu bi ajnihati sai mala'iku su dinga bubbuga fukafukan su to kaga yake Allah yana cikin sama saman sama ke bi ajnihati khada'ana li qawli suna masu rankwafawa ga fadin Allah magana Allah yana Allah yana magana kenan ka annahu silsilatun ala safwa sai a ji karan fuka-fukan nasu kamar ƙaran ainihin silsila wata sarƙar igiya da take gudu tana buguwa ala safawari akan faralar dutse shine alhazarul amlas shine safuwa ka samu dutse haka smooth don aka ja wata anko akan shi kyar da za ta yi to haka za a ji ƙaran wato buguwar fuka-fukan mala'iku a lokacin da suke rankufawa ga umarnin Allah madaukakin sarki a cikin sama akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari abu abdullah shi ya fitar da wannan hadisi a cikin as-sahih ash-shahid yace fi samai malai yace qultu wa sahahu tirmidhi wa lahu shahid min hadith ibn mas'ud wa qad kharrajtuha fi as-sahih har ila yau al-imam tirmidhi ya inganta wannan hadisi sannan al-imam ah, mala albani yace hadisin yana da shahid daga hadisin ibn mas'ud wanda malam albani ya ce kuma har ila ya fitar da wannan hadisi a cikin sahiha lamba ta 1293 an abi hurairah ta annabi sallallahu alaihi wasallam qala har ila daga sahabi abu Horaira Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce yanzilu rabbuna azza wa jalla kulla layla إذا قضى ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك أنا الملك من ذا الذي yas'aluni fa utihi man dhal ladhi yad'uni fa astajibu lahu man dhal ladhi yastaghfiruni fa aghfiru lahu fala yazalu kadhalik rawahu ahmad wa isnaduhu qawiy Allahu akbar yau ne da ma yana kawo mana hadisi waɗanda ba sa yi ma ƴan bid'a da hadisi waɗanda ɗan bid'a da ji su kamar karara a jikin jikin shi wannan hadisi jama'a akwai littafi sukutun da guda mujalladi haka kai kankane ne kamar girman sharhin muwaɗa ɗin da tanwirin hawali kuma kamar shi wanda malam ibn taymiya al-imam shaykhul islam ibn taymiya ta al-harrani Allah ya gafarta mishi ya littafi musamman mai suna hadithun nuzul hadithun nuzul sharhu hadithin nuzul ƙarin bayani akan hadisin saukar Allah da zaran an ce hadisin nuzul dalibai da malamai sun san hadisin da ake nufi hadisai suna da sunayensu da ake sanya musu irin waɗannan akwai zafi musamman da aka yi dan wato mu'ujami na bayyana sunayen hadisai akwai wani malam ko kuma kace dan yawon duniya ibnu batuta sunan shi kenan ya da zafi suna ibnu batuta boyeda ne kawai dan yawon gantalin duniya bil munasaba mu jama'a yawon duniya haramun ne a musulunci mutum kawai ya bar sa kawai ya tafi wani gari bayi da abin yi kawai ya je ganin duniya ne babu kyau a musulunci karanta littafin ibtida'u salatul mustaqim na ibn taymiya haramun ne al'adar kafirai ne kawai ka shiga mota da nan ka ce bari kawai in je Lagos me ka je kai ba siyayya ba kai ba makaranta ba kai ba ziyara ba kai ba yawon abin nan neman sana'a yi ba kai ba ka gudu ana bin ka bashi a garin ku ba kawai wai ka je ne kai ka ga ya Lagos bayan kwana biyu ka dawo wannan ba dinin Allah bane ya saba tafarkin magabata zama na san za a ji wannan abun mamaki ko amma an samu tare da suka dinga yin suna kan yi ma har yanzu eh kaga wanda ya bata ne shi za a yi wa'azin kasa misali a lakwada sai in ce a ah, ai kuma ta zuwa lakwada ba sai in je masallacin dan jana hau wajugo a tafi kawai sun an je ana wa'azin su kuma suna yawan ganin gari to kaga wannan ya bata ladan shi da aflan sai je da niyyar wa'azin in ya so an tashi wa'azin babu laifi ya shiga daga gari aflan ka je da niyyar wa'azi ikhlasin cewa wa'azi ka je idan wani abu ya kai ka wani gari babu laifi daga ka je kallon gari amma ya zama shine primary goal ɗinka shine ka je ganin gari ko da ne malaman musulunci suke magana a kai. ya saba ta farkin magabata kafin ka je ƙarya ne ka je karanta a takaice jama'a wani musamman na kul siru fil ardi fanduru kaifa kana aqibatul ladina sai akwai manufa ke ku je bayan kasa ku je ku ga yadda Allah ya yi da waɗanda suka gabace ma'ana ku je inda suka rayu fanduru Allah ya faɗi manufa ba yawon garin gari bane akwai bambanci yawon garin gari kawai shine yanzu mutum da bai taɓa zariya nan ba idan ya zo kawai yana neman ina ne haifi ina ne wurin kallo ina ne fadar sarkin gado ina ne abu ina ne dam ina ne gidan rediyo ina ne inda ake kallon kwallo kawai yana neman inda zai kalla ya ɗauki hotuna amma wanda aka ce kai kaifa kana aiki mutan da nina wanzu na kablan ko abin da ake nufi ka je ka tsaya misali a gari ka za cewa wannan garin an taɓa halakar da su kai ya kamata mu tsoron Allah idan halakar da mutanen garin in mu tsoron Allah mu za a halakar da mu kana da manufa ba iri ɗaya sam yawwa ba iri ɗaya bane mu gane abin da yake nufi ba ka da wani abin yi sai yawo kai ko da cikin garin da ne kai a ganka ka kama hanya ka kama jiki wani za ka ji ce wallahi yawan banza kawai nake da za da ke ka wannan mutumin ya san za baka wata aiki ke wannan bai cikin hankali ba yawo kawai ke a gari bai sa abin da yake wallahi na bi jiki ne kawai kawai ba da abin yi a yanzu ma abin a take ta jama'a wannan dan baduda din yema ibn taymiya wani sharri sai nake suna na ambace shi jama'a yace wai ya shiga garin dimashq ya ga ibn taymiya wai yana karantar da hadisin nan na nuzul yana sauka daga kan mimbari yana kwatantawa yana cewa sauka da Allah yake yi kamar saukar da nake haka akan mimbarin ikon Allah sai ga littafi su tukutun da guda ibn taymiya wanda ibn taymiya suke bayyana ne menene fasara hadisi Allah ya tabbata ibn jami'a kan duk masharanta da suka mai sharri sai da Allah ya bashi dama ya rubutun da rubutun ya ga ya bayyana cewa ƙarya take shi ta al-akhnai ibn zamalkani da suka mishi sharri suka ce ga aqida shi ummuna game da haramta ziyarar kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka waye gari aka tsaya da littafi na musamman da ya rubuta akan ladibban ziyarar kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rabin ladibban ziyara ta kabari gaba daya da kuma kabarin manzo Allah ala wajhul khusus da sauran kaburburan musulmai ko wanda ba musulmai littafi guda jiki haka sharrin da suka mashi akan akidu duk sai da ya wanke ibnu taymiya wato wannan mutum ne jama'a Allah ya mishi ilimi ilimin da kamar yadda zahiri yake cewa shi bai taba ganin irin shi ba su ma mutane ba taba ganin irin shi littafi in kana karantawa kwaya daya sai ka ji kamar duka rayuwar shi ya cinye a wajen bincike da tunani sannan ya rubuta shi yanzu wannan littafin ina wa kaina wasiya da duk yan uwa dalibai ku je ku karanta shi kafin shafin farko sai ka daina kanka dan tambaya ce aka mishi cewa Allah gafarta malam an samu labarin wasu masu tattaunawa guda biyu suna magana akan hadisin nuzul ɗaya na cewa a bar yadda manzon Allah ya ambata ɗaya kuma na cewa a'a ba za a bar shi ba sai an mai tawili saboda daren Kano ba ɗaya bane da na fatakwal na fatakwal ba ɗaya bane da na jakarta na jakarta ba ɗaya yake da na Kairo ba in ana dare a zaria watakila a washington ba dare yake ba to wani dar kaza kaza kaza to in ya sauko wa yake bawa sama wa yake bawa gadin sama ke biya ya fara shari ya fara bayani ya fara fararo ayoyi na rantsi da Allah wasu ayoyi ba za ka taba tsammanin sa da wannan ma'ana a cikin su ya karanta wannan saboda karfin istinbati da Allah ya mishi Allah ya mishi karfin istinbati ne saboda ya ji tsoron Allah ya bi addinin Allah ya yi ikhlasi kamar da ibn tabiya yake ibn ibn kai yake bada labari a cikin alwabil sai yake cewa saboda daga cikin gamdakatar da Allah ya yi ibn tabiya saboda biyayya Allah rubutu a rana ɗaya rubutun da zai an ba wani ƙwararren mai rubutu ya kwafi sai ya yi mako guda yana kwafi saboda sauran rubutun shi aka ce kamar aljini ka riga sauran aljini yanzu yanzu nan sa dauko wani abu daga birnin sun shiga shi garin nan ko in azali sace kai yanzu nan ka bayi sha sai kai ka sai kai ka Bangkok a cikin Taiwan wallahi tallahi yana aje ko sai kanka a Bangkok ya ta ma dariya wai ya ma wulakanci baka da visa baka da tikiti baka da fado eh, <laughs> ko mun gane wannan to duk saurin aka ke rubutun shi kamar kamar sauran aljanu dan aljanu sanda annabi Sulaiman ya mutu za su mai shari kafin a zo da na'iza a gama a buɗe kayan shi a ce za a rabon gado su rubuta gifɗa gifɗan mujalladai na sharri da bokanci suka ce na shi suka ce ya da mallaki mutane to haka ibn tabiya yake da wannan saboda Allah ya mishi wannan da katakar Allah ya bashi shaja'a baya tsoron duk wani azabi sai su suke tsoron shi kazan sarki azzalimi ibn tabiya yayi magana a gaban shi magana da duk wanda ya kashe shi ba za amma ya kasa ibn tabiya kuma shi dai kallon ibn taymiya an zo za a yaki duk mutane da sarakuna kowa ya gudu ya bagar sai da shi da jama'a shi suka tsaya suka kare garin suka kori kafirai da batattu da duk wani zirji sannan sarakunan suka dawo ya mika musu garin sai ya ce ga garin ku ana rajulul umma ana lasu rajulul arsh to ni ba sarki bane ni mutumin al'umma ne ni malami ne kawai duk kuma malamai shi suna tsoron da zai kwace sarauta ne irin wannan mutumin jama'a da Allah ya mishi irin wannan baiwar da ilimin yana daga cikin asara a ce ba a kan dandaban su yana daga cikin asara da ake a duniyar duniya ta sanar mutane ba su ma san waye ibn taymiya ba sai a bakin wasu yan iska yan bidiya yan dalika ake ji suna zagi shi da a fito da kunus din shi a faddare su kowa ya ji meye su a karanta akwai ƙanana wanda suke na almajirai ire-iren mu wasu iya ƙaramin littafi abin nan alfurkan bai na auliya rahmanu ala shaitan karamin littafi littafi irin su tadmuriya karami ne littafi irin su naqdul mantiq a gidan yari ya rubuta shi yana daure a gidan yari gaba ɗayan shi imla'i ne lacca ce gaba ɗayan shi amma ka je karanta ka je ilimin da shi ibn kemiya ta kai mafa yan bid'a da ke fada da shi suna zuwa su tambaye shi fatawa a mazhabansu kuma ya musu karatu a kai ma'ana yanzu kama ce ɗan ɗarika ya taho gun dan salafiya ya ce wai ni akwai abin da ya shige mun duhu game da wani karatu a cikin kaza na dariƙa misali jawarin ma'ani me kai kai kuma ka iya ƙara mushi bayani kuma ya faru yana jawo shi kama saboda ya kanka da ilimin ya wajen ka zuwa guri ibn taymiya haka yawa yi gari to a cikin littafin shan hadisul nuzuri ya tsaya ya fayyace komai game da wannan hadisin ya fayyace komai bayani akan ilmun hai'a game da yanayi canjin yanayin ah, dare bayani akan ainihin ma'ana ayoyi da hadisan da ke goya wannan ah, hadisi baya yana nan littafi ne sukutun da guda ina fata yan uwa su je su same shi karanta akwai shi a kasuwanni akwai shi akan net pdf copy akwai shi akan mafi yawan huzuma mafi yawan packages na ainihin electronic libraries kamar shahararren library na shamila za ka same shi suka ji karanta in baka samu halin siyan wanda yake hard copy ba in kuma ka samu musamman hard copy ya fi daɗin sha'ani shi ne littafi na gaske sai ka zuka karanta wata guda za ka yi karanta shi musaba da karanta littafi gaba ɗaya jama'a musaba da in mun sai littafi mu dinga karanta na daga cikin asara har ila yau ka cire kuɗinka da kake buƙatar yin wani abu da su ka sai littafi ko sai ka je ka aji sai dai an faɗa ka sai muna da shi tun shekara goma ta wuce to na amfanin ba dubare wa ka taɓa gani ya sai kaza soyayya ya je ya aje ka sai bayan wata uku da wani ya ce ka yau na tota kaza mai ce tun wata uku ba ina da kaza soyayya a ce ya in ya mai zai gani tsutsa zai gani kawai ko kasusuwa ma yi da kaza Allah shi kyauta da haka hadisin matanin shi abinda manzo Allah yake cewa yanzu rabbuna azza wa jalla Allah ubangijinmu madaukin sarki yana sauka kulla lailatin dukkanin dare da wannan daren da muke ciki da duk daren da za a yi da kuma duk daren da aka yi ba idza qada thuluthul layl al-awwal idza mada thuluthul layl al-awwal idan daya bisa ukun dare ya wuce daya bisa ukun dare na farko dare abin da ake nufi daga faduwar rana zuwa fitowar alfijir wannan technically shine dare ba yadda mu Hausa muke tunanin dare ba a wurin wani bawo shi har dinnan nan ba dare bane misali yanzu karfe 8 saura ko a gun bawo shi har yana ganin ba dare bane yaushe ne dare talatainin dare da suke cewa wato sai dare ya tsuga dan da zaka je gurin shi yanzu ba zai ce ka zo cikin dare ba sai dai ce ka zo da daddare in ce cikin dare ta yana sun can dare dare sosai to cikin dare ina da kake biya kai bahaushe ina lokacin dare lokacin falala ne amma ana safa tun daga yanzu ne daga sanda rana ta zuwa sanda alfajir zai to sai a duba awa nawa ne mu kaddara muna da awa goma sha biyu ko to idan awa takwas na farko suka wuce misali rana na faɗuwa karfe shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu karfe ɗaya karfe biyu na dare daga karfe biyu na dare to an gama da sulusa allai sauran sulusul akhir a wani anwaya take cewa uh, sulusul lailin akhir da ku sunayi daban waɗanda duk an haɗa da su wajen fassara ne wannan ƙarshen dare sai ka miƙe abin da ake so ka ci moriyar wannan ainihin hadisi da ya ci moriyarsa shine ka tashi ka yi abin da aka ce ku duba ku ga jama'a irony yan bid'a suna ta cewa Allah baya saukowa saboda cewa suke in an ce ya sauko to saman waye ba mai da yanzu wannan a cikin maganarsu ya wanda cewa damuwarsu su shine wa Allah ke bawa sama kenan sun yadda akwai lokacin da Allah yake sama kuma mun gani amma damuwar da sana yanzu shi shine sanda baya sama mai ke faruwa shine ko da musu kaga sun a cikin ƙareta wasu sun yarda da cewa Allah a sama yake hum la yashku ko kun gane kuwa to sai manzo Allah ya ce fa yaqulu sai Allah ya ce ana al maluk ni ne Allah mamallaki man ladhi yas'aluni fa uti waye zai roke ni waye yake da bukata sai na biya masa dan haka abinda da ake so ka ci moriyar duk bukatar da ke ta a gurin Allah ta duniya da lahira sai ka tashi ga wa Allah kar ka sa wani ya maka ka tashi kai da kanka gaya Allah kuma ka faɗa ƙarara da yaren da kake ji ka gabatar da irin abin da ake gabatarwa na ilayhi yas'alul kalimu tayyib wal amalu salihu fa'u aiki na gari wanda za ka yi a lokacin ko kai tawassuli da wani aiki da kai a baya na gari ma'ana ka tashi ka yi alula ka bikirin tashi daga bacci ka je ka yi alula ka yi aswaki sai ka zo kai sallah aƙalla wuturi raka'a ka karanta alqur'ani ne za ka zauna ka yi istighfari ne za ka yi salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne za ka yi halala ne za ka zauna ne ma kai shuru ka tuna zanuban ka kai kuka wannan ma ibada ce ka tuna gafara Allah da rahama shi ka kai fatan rahama minti 20 30 ta yi rabin awa awa ba sai ka kwana kana sallah ba tunda kai ba wadi ba ina fata mun gane wannan ka tashi ka yi wannan sai ka daga hannu da yaran da kake ji Allah na jin kowane yaran shi da ciyar ka ga wa Allah bukatunka ya Allah ka bani kaza Allah ka raba ni da kaza ya Allah wane ya tsare mun gaba Allah ka mun maganin shi ya hana mun promotion ya Allah Allah ka isar mun akan shi ya Allah suwar da wani sun zalunce ni duk wani bukatu da za ka fada wa Allah Allah ka gafarta mun Allah ka sa ni shiga aljanna Allah ina son kaza ya Allah ka bani ya Allah ka gafarta wa wani da wani da wani iyaye da malamai da ƴan uwa da dangi duka ya Allah wance ka san ina kaurata dan Allah da ta ita suna Allah ka sa ta suna ta aure misali duk wanda za ka gaya wa Allah kanka ji kunya Allah shine ubangiji ka dan yana daga cikin kuskuren da mutane suke su addu'a ba sa faɗan abin da yake bukatar su faɗan kuma ibada ne Allah ya sani amma yake ka faɗa za ka faɗa ƙarara ka kira sunayen mutane da sunayen abubuwan da kake so ka gaya wa Allah kuma ka sani ba fa dole amsar ta zo yadda kake so ba yana daga cikin kurakuran mutane cewa to ai na ruka na ruka ni ba na gare da nake so ta yiwu Allah ya sani a cikin sa cewa wannan abin ba kai ba wannan matar saboda san da kake mata idan ka aure ta zaka halaka za ta hana ka yin alkhairi da kake za ta hana ka zumunci da yanwa za ta hana ka faɗan gaskiya za ta hana ka fitar sallah da asuba sai Allah ya hana ka ita dan a wurin Allah saboda Allah yana son ka kai mu'mini ne wannan shine alkhairi to da ka da kai addu'a ko kamata yake ka ji daɗi a cikin ranka ka ji in sharahi cewa ka gama iya ka sauran na Allah ne kuma duk abin da Allah ya yi dai ba sai ya maka yadda kake so ba domin wa'asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wa'asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum me cikin ayat wallahu ya adam wa antum la ta'lamun Allah shi ya san me alkhairi gare ka me ba alkhairi ba ku duba jama'a ga yadda mutane suke gogoriyar samun mukamai suna ganin alkhairi ne gare su su ba alkhairi bane gare su mafi wanda suke mulki a ƙasar nan ai ba alkhairi bane gare sharri ne ga tarihin su sharri ne ga sunan su Wataƙila kuma sharri ne ga lahirar su babu ma wataƙila duk wanda ya mulki to ya shiga cikin bala'in da a lahira sai ya fi kowa nadama ni'matul murdi'a wa bi'satul fatima innakum suna ala al-imara wa innaha satakunu nadama in yazo kun kamar addu'a ya samu mulkin kace to ranka dai addu'ar nan bari a sa sharadi a ce idan alheri ne Allah ya baka in ba alheri bane kada Allah ya baka ce a a alqatu wala ai alheri ne kawai alheri ne kawai shi ya riga ya yanke ya san alheri duk abin da kake ganin ka samu jama'a mukami kuɗi karatu ɗaukaka farin jini ba dole zama alheri gare ka ba dole bane kai ta addu'a kana roƙon Allah ya sa zama alheri gare ka malaman salaf da yake sun san wannan hadarin duk sanda aka yabe su ko aka kara musu matsayi to lokacin suke shiga cikin kunci da damuwa da tsoro imamu ahmad ya ce bayan fitowar shi daga mihina da aka sake shi ya ga mutane sun karkata gaba ɗaya duniya an dawo shi ake saurari kowace fatawa tashi kawai ake nema kowace magana tashi ce kawai shi kada ake gani bawan Allah yake sai kada shi tashi gaba yake to wannan bala'in ya fi bala'in da muka fito da gidan yaron su ba irin yan siyasa bane da sun ga jama'a ko shi kenan sai hankalin su ya kwanta suke yawa sun ga iya kura da su samu su ba ka cikin malaman kwari da ka tsoraci wai dan ana yayinka ana ambatanka ana yaba maka tsoraci wannan wallahu wa rasuluhu ahqqu an ka dinga tana wannan Allah da manzansa suka fi cancanta an yi su yadda da kai tukuna Allah ya yarda da kai shi ne abin da kake nema ba da mutane ya zama ko da mutane sun yarda da kai ya zama tabi'a ce ga da Allah ya maka ba sun yarda da kai ne saboda wani abu da ya saba wa abin da Allah ya ce a yarda da kai a kai shi ta sabai suka gama suka gama wuce wuce sa'a don su sun samu wannan a haƙuɗin Allah da kanshi ya ce ya yarda da su su sabai su jawo da kantsara sun wuce gada sun tsallaka Allah ka samu a da shi don haka jama'a na na muna zuwa za mu tuka yana kasa kallon taliki na farko da ya ce fi riwayatin hina yabka sulsul lairin asa wa huwa al-asah kama qala tirmidhi ka bayyana duk da ya ce sulusul lailal awwal mafi inganci riwaya shine sulusul lailal akhir na ƙarfi jazakumullahu khair man zal ladhi yastaghfiruni fa aghfiru la waye kuma yayi min laifi zai nemi gafara kuma kowa yayi laifi kowa cikin laifi ya kira zalunta kai shi sai ka tashi cikin dare ka ta istighfar kallan ga bayin Allah na gani. kanu qalilan min al-layli ma yahjabu daren su kadan suke bacci wa bil athari hum yastaghfirun amma kuma da asuba sai ta neman gafara kamar sun kwana sako sun kwana ibada ba sai kuma ka wuni sako ka kwana bacci ka tashi ka ci gaba da sako kuma kana sa ran Allah da irin su tarumul izza thumma tanamu layla kana son girma ba mana duniya ba na lahira ibnu abbas ya ce ma'ana addu'a rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana yace alhasana fi dunya hiya al-ilmun nafi' wal malul halal abinda ake nufi da mai kyau a duniya ilimi mai amfani da dukiya ta halal mai kyau a lahira yake shiga aljanna to kai a duniya baka nemi wannan ba ka wuni baka nemi ilimi mai amfani ba baka nemi qur'ani ba baka nemi na hadisi ba baka yi murada'a ba baka karanta karatun sallah ba ba abin da kai wannan sannan kuma baka nemi dukiya da ko dai ka zama kawai ci ma zaune ko mace haram mafi mutane aka ce ko dai ba sa nema gaba daya ko kuma haram suke nema ta koma masu da tsakanin haram da halal khalatu amalan salihan wa akhara sayya wannan khalatu rizqan salihan wa akhara sayya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan kuma baka je ka tubo ba kuma ka cika da ta Allah ya gafarta ma jama'a mu tsoron Allah da wasu kita ta yi wallahi tallahi mu saba da tashi cikin dare muna istighfar Allah yana karba kai tsaye ka tashi ka ce astaghfirullah astaghfirullah wa atubu astaghfirullah al-alim al adil wa atubu ilayhi Allahumma kaza kaza kai tuba kai tuba kai nadama Allah yana son haka a cikin hadisi shi manzo Allah yace Allah ya ce da ba dan bayina suna zunubi su tuba na gafarta musu ba da kai na halakar da su gaba daya na halarci wasu wanda za su dinga yin zunubi suna tuba suna gafarta musu Allah yana son a nemi tubarsa Allah baya son zunubi kuma Allah baya son mutumin da yin zunubi yana da girman kan ba zai ci ya tuba ba Allah baya son wannan mutumin Allah ya fi rashin son wannan mutumin fiye da rashin son mai yin laifin yin laifi laifi ne ko to kin yin tuba akan laifi ya fi laifin laifi a wurin kan wannan kaga jama'a ka saba da yin tuba kuma kaga dinga tuba yin tayin dalika ka ce wai ai kai ta wuce ne mu da haka bari ka dinga ƙara yin dake saboda wai ta dinga zama abu da ta yi filin akan shi wannan shi ne ke riya musu ka daina lissafa tuba ka dinga lissafa zunuba ka sani bayan tuba da istighfari ba shi kadai ne sharadin karban su ba akwai wasu sharuɗa karanta alwajibul sai da ibn kai ya faɗi wannan sharuɗa a mukaddima baya ga haka jama'a sai ya ce kuma fala ya zalu kazalika Allah ba zai gushe ba a haka har sai an tajir ya kuke sayyar fassara shine na farko saboda da zarar na biyu yayi sallah asuba ta idan ya kare ina fata dai yan uwa su koma don Allah duk wanda ya san da kada da na bai je karanta shi ka je ka nuna ka bakanka a sami shi karanta shi zaka samu dimbin ilimi sharhu hadithin nuzul akwai karami haka mara tahqiqi akwai kuma babba mai tahqiqi na manta suno da tahqiqi muna nan da su kala kala a darul hadith zaka dalibai ɗan uwa wanda suke darul hadith zaka yi shiga library ka je ka karanta zaka yi ba ka je ka ara kai photocopy zaka yi ban zama kasuwa kurmi ko nan zaria ka je ka siya mutane ke mu'amala da eh, bin e knowledge data na internet da makamantansu za ka saka a search ka nemi pdf copy na shi sai kai downloading a android dinka ko a ipad dinka ko makamantansu sai kai ta karantawa a hankali ka ta karantawa ya yi zaka a kanka dinga bin kana ta karanta shirman banza da ake wuta a kanka na ƙarya da cin mutunci da da kage da kazafi kai ta bi a hankali kana karantawa haka karanta shi wallahi in ba mu saba da wannan ba za mu tara abinda ake so ɗalibi ya tara na wayewa kai da iya da iya hango abubuwan da malamai suke faɗa ba za mu ba mu taɓa ba za mu taɓa kaiwa wannan matakin ba za dai mu ta hayaniya da da da shiga abin da ba mu san kai Allah ya kare malam yace a ƙasa qultu ishtara ta'wil hadha alhadith inda nufat istifat wannan ta'wilin wannan hadisi ya shahara a gun mutane masu murɗe siffofin Allah daga cikin malaman bid'a bi annal murada bin nuzuli nuzuli amrillahi ta'ala wa rahmatu cewa abin da yake nufi da saukar Allah saukar rahamarsa da umarnin Allah kuma a haza amma an hada ta'wila batilun min wujuhi tare da cewa wannan ta'wilin barna ne ta fuskoki da dama kama bayyana hu shaykhul islam ibn taymiya fi kitabihi sharh hadith al-huzur haji kamar da ibn taymiya bayyana littafin shi mai wannan suna min zalika siyaqul hadith siyaqin hadisin na bayyana kuskuren wancan fassara fa inna qawluhu ana al-maliku ila akhirih sarihu fi anna Allah ta'ala huwa alladhi yanzil ana da yake ibn tabiya yayi magana akan sauran ayoyi da suke bayyana wasu ayyuka da Allah yake ce in ka karanta wannan dole ka karanta shigar su irin su hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi gulalin min al zamani wal mala'ik irin hal yanzuruna a hal yanzuruna illa an humul mala'ikatu go aw ya'tiya amru rabbik aw ya'tiya ba'du ayatu rabbik irin fadin Allah da yake cewa waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa kasnan da yawa maji'i na Allah da ire-iren su magana Allah ganin Allah duk waɗannan sufofi tabbatattu ga Allah to haka saukar da Allah aka ce yana yi sauka irin tashi da ta dace da girmansa da darajarsa da daukakarsa da saba wasa ga halittunsa kada wanda ya fassara ya ce ga irinta kada kuma wanda ya ce ba haka bane yadda annabin nan ya karantar sahabbai suka saurara ba su yi musu ba ko da inda kai daga cikin musulmi ne kaka musu malam ya ci gaba da cewa qala shaykhul islam a cikin shafi na 36 na wannan littafi ibn jami'a yace wa qad su'ila ba'du a'immati rufatil ulwi an nuzuli fa qala an kura wani limani daga cikin limaman da suke cewa Allah baya sauka sai aka ce da shi yanzilu amruhu yace eh da aka tambaye sai ce al'amarin Allah ne yake sauka fa qala sa'il sai me tambaya min mimman yanzilu al'amarin Allah daga kuma yake sauka ko mun gani in indaka fawqa alami shay'un fa man yanzilu al-amr yace to idan ka ce haka algawa tabara in ka ce akwai wani abu a saman duniyar to daga ina yake sauka da gunwa abu yake sauka min al'adami al-mahadi ku suna cewa ai babu komai a wajen duniyar nan cewa Allah yana cikin duniya koyi, na haka suke cewa ta Allah kuma ya kuluna to da aka zo aka ce Allah na sauka suka ce a ah, ba Allah yake saukowa ba ni'ima Allah ce sai aka ce to daga ya take saukowa in suka ce daga wurin Allah in sai da Allah yana sama ke to mun gani in suka ce daga wurin Allah yayi da Allah yana sama dan ina kai tawanta hadisi shi maka bai da muka za ba da aka yi tambaya fa buhita sai ya rude sai ba zai iya bada amsa ba dan da ya da zaran ya ce daga wurin Allah take saukowa to ya ce Allah yana sama kenan in ya ce kuma daga wurin babu komai to ya yi hauka ko mun gane a kadara ni'imar ce ke sauka yanzu ba Allah bane al'amarin Allah ne da ni'imar sa ko in kai da haka to kai da da daya hadisi cewa Allah yana sama shikenan ga ba za mu kiyala lalace to malamin yana ce wannan fasar ma ta lalace ta ba ومن أغرب التأويلات التي رأيتها لبعض النفاة قول الشيخ أبو زهرة Malam Albani ya ce daga cikin kurakurai mafiya ban mamaki da ni albani na gani shine maganar wani mutum mai suna abu zahara wani malami ne a ƙasar masar yana da littattafai da dama akwai algasku wasamin a cikinsu akwai zafi da akan tarihi ibn taymiya akwai shirme tsayawa da barra a cikinsa akwai zafin da akan tarihin mazhabin musulunci a ciki faɗi wannan magana irin malaman da ne na misira masu ƙoƙarin sai su haɗa gaskiya da ƙarya su da su gaskiya saboda malaman su turawa ne malaman su ɓatattu ne orientalist a jamus da faransa da ingila da lidin da makamantansu da haka in suka zo an shaida da su guba ire su ne irin su ba Husaini Muhammad hussaini Haikal Al-Aqad Sa'ad Zaglul ga sunan tewa malamai ne masana amma kuma ɓatattu ne a da musulunci bi kulli saraha to irin su ne wannan Abu Zahra irin su ne su Ahmad Amin mai duhan Islam fadar Islam da makamantansu da ya gurin sai ya ce ya faɗi wani tawili da ya ba mutane mamaki a zane ya mamakin tawili a cikin damar rabin islamiyya shafin ɗari uku da ashirin da biyar ya ce wa an yi fasarar nuzul ila sama'i a duniya bi ma'ana ƙurbi hisabi ta'ala da ce za a iya fassara saukar Allah da aka ce saukar Allah da ma'anar kusancin hisabi wai kullum dare duniya na ƙara yin kusa da ƙarshen ta ne fa al'adar ta'wil karkashin wannan fa hisabul lahi ya qurbu kullu layla sakamakon Allah yana yin kusa da dare sun mala sa sannan kuma gari da bai bala sa ba yana kuma inda yake ƙara dawowa yana kuma inda yake ƙara dawowa falan zula hatta ala hada ta'wil karkashin wannan babu ma saukar gaba daya dan ba zai iso da ya kamata sai ya iso duniya kenan wata rana ko to ba zai iso ba wa haka ya yakunu ta'tilu lin nusus wa inkaru ma'aniha alhaqiqiyya allaika bihi ta'ala haka duk wanda ke karyata nasoshi haka zaka same shi da irin wannan hauka ta karyata nasoshi har ya kai ga karyata abinda ma ya imani za mu sarara nan saboda lokaci ya kure sai Allah ya kai mu karatu na gaba sai mu tashi inda yake cewa kad allaftu ahadith an-nuzul fi juz'in inji eh, jimalan yace wa kad allaftu ahadith an-nuzul fi juz'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh